Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sabuwar shekara barkamu kuma da wannan lokaci Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin a yau talata biyar ga watan Janairu Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai. A yau Talata Birtaniya ta sake shiga wani sabon kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 ake alakantawa da sabon nau'in Corona coronavirus. Sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin Gulf a yau Talata wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar din Kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe a Asiya yawancinsu sun samu riba yau Talata duk da damuwar da ake da ita kan adadi mafi yawa na masu kamuwa da coronavirus a sassan duniya. To madalla, to a Najeriya a wata hira ta musamman da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin jihar Borno, senator Muhammad Ali Ndume ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen wasu al'amuran ƙasar. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Har yanzu a Najeriya za kuma mu kawo maku rahoto akan cewar rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta yi nasarar kama wani mutum matashi ɗan shekaru 20 wanda ya yanke al'aurar wata yarinya yan shekara shida ya kuma katse mata hanyar da fitsari ke fitowa domin yin kuɗi. Sannan nan za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Assalamu alaikum. A yau Talata Birtaniya ta sake shiga wani sabon kulle a duk faɗin ƙasar. saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da covid-19 da ake alakanta da sabon nau'in coronavirus. Prime Minister Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna ta talabijin jiya da maraice inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare asibitoci suna fuskantar matsi daga masu cutar covid-19 fiye da kowane lokaci tun bullar wannan annobar. A Birtaniya kaɗai Adadin masu jinyar COVID-19 asibitoci sun rubanya kusan sau uku a makon da ya gabata zuwa kusan dubu ashirin da bakwai kuma wannan adadin kimanin kashi arba'in cikin ɗari ne na lokacin da muka kai kokoluwar yawan mutanen da cutar ta kama a watan afrilun shekarar da ta wuce a ranar tara ga watan disamba da ta wuce an samu sama da mutum dubu tamanin waɗanda suka kamu da covid-19 a birtaniya wanda ya kafa sabon tarihi Prime Minister Johnson ya kara da cewa adadin waɗanda suka mutu ya yi sama da kashi ashirin cikin ɗari a makon da ya wuce kuma zai ƙaru. Prime Minister da kansa ya soke wata tafiya da aka shirya zai kai zuwa india. Da yau talata sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin Gulf wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar ɗin na tsawon shekaru. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ne ya tarbi Sheikh Tamim Bini Hamad Athani a filin jirgin sama da ke garin Al'ula na Saudiya. Ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar buɗe sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin Gov. Sarkin Saudiya Salman ne zai jagoranci taron. Rikicin diflomasiya ya fara ne a shekarar 2017 a lokacin da Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain da kuma Masar suka yanke hudar diflomasiyya, kasuwanci da kuma tafiye-tafiye da Qatar. Kasashen guda hudu sun zargi Qatar ne da mara wa ta'addanci baya, zargin da Doha ta musanta. Kasashen Amurka da Kuwait suna ta kokarin kawo ƙarshen wannan takaddama, wanda Washington ta ce hakan na kawo cikas ga kokarin shawo kan Iran. Kasuwannin hada hada kuɗaɗe a Asiya yawancinsu sun samu riba yau talata duk da damuwar da ake da ita kan adadi mafi yawa na masu kamuwa da coronavirus a sassan duniya. Kasuwar zuba jari ta Shanghai Composite ta rufe inda ta cira da ɗigo bakwai cikin ɗari. ta cira da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari. Kana ta taifi ta rufe inda ta cira da ɗigo shida cikin ɗari. A hada-hadar kayayyaki a ƙarshen yini. hannayen jari na hansen ta hong kong sun cira da ɗigo biyar cikin ɗari yayin da sensex ta mumbai ta cira da ɗigo ɗaya cikin ɗari da hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuma an sai da zinari kan dala dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da uku da ɗigo goma kowane oz yi ƙasa da ɗigo ɗaya cikin ɗari Ɗanyen man Amurka an sai da shi kan dala 47.49 kowace ganga ya yi ƙasa da ɗigo biyu cikin ɗari. Kana ɗanyen man Brent an sai da shi kan dala 50.89 kowace ganga ya yi ƙasa da ɗigo uku cikin ɗari. nan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin a wata hira ta musamman da dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin jihar Borno Sanato Muhammad Ali Ndumi ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen al'amura da suka addabi kasar kamar matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki. Daga Maiduguri ga yadda hirarsu ta kasance da wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu. Dan majalisar da ta mai wakiltar mazabar kudancin Borno senator Muhammad Alin dumbe ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen al'amuran da suka addabi kasar kama da matsalar tsaro, cin hanci da rashawa da kuma batun tattalin arzikin kasa. Dan majalisar ya ce yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari ya gano waɗanda ke kokarin masa tarnaki wajen gaza gudanar da wasu harkokin da suka shafi kasa da ma kuma nan ba da juma ba zai kawo ƙarshe. Dan majalisar wakilan ya ce ya kamata shugaba Muhammadu Buhari a yanzu ya wa wasu ministocinsa garan bawul musamman ma waɗanda suka kasa taɓuka komi ga al'ummansu. Mutanen Najeriya ka su sare sha Allah Najeriya za ta ga canji canjin da ya kamata dama babban matsala shine shugaban kasa an yi katanga da shi bai san abun da yake faruwa a kasa ba amma yanzu ya sani kuma ya faɗa ya cewa ya ji ya gani kuma za a ɗauki mataki musamman a fannin tsaro da eh, farfado da tattalin arzikin kasa da kuma yaki da cin hanci da rashawa. kamar ta wani hanya kenan za a biya cimma burin wanda abubuwan da aka sa gaba. don dama maganar da muke cewa wato jami'an tsaro ba su da isasshen kayan aiki kuma gwamnati ta yi yunkuri a kan wannan ta ba da kudaden da ake bukata sojoji kuma an kara ba su tsawon lokaci su shigo da makamai da arsashi da motoci da kayan aikin da suke da shi kuma wayansu sun fara shigowa insha Allah wannan bana dai muna ganin Allah zai wayana abubuwa za a samu kana gani wannan rikici na ko kuma rigingimu na harare na mayakan boko haram zai ta karshe wannan shekara kenan bisa bayanin da kai aini na sha faɗa cewa idan an ɗora niyya kuma an sa abun a gaba da gaske to wannan abun zai iya kare a cikin wata uku to babban matsalan da ake da shi yanzu kamar yadda kace shine masu aiwatar da aikin da shugaban kasa yake so a yi a kasan to shi yasa mu ma muke kiran akan cewa wa'annan mutanen da suke tattare musamman ministoci ko kuma eh, executive council ake cewa na gwamnati to ya kamata a yi margarin bawul gaba daya a canja su a samu waɗanda suke tare da jama'a wanda ba kafan su ɗaya na najeriya kafan su ɗaya na wani kasa ba akwai kalila daga cikinsu waɗanda tun da suna tare da shugaban kasa kuma kishin kasa ne suka sa a gaba amma ba su da rinjaye to kana ganin kamar shi shugaban kasa ya zaben tumin da rake nan ga musamman ma waɗannan mutane da dai suke tattare da shi na ni na sha faɗa da su ina yi suna zagi na ba zan daina ba ina faɗa ba cewa duk wayanda suke wayannan eh, yan fadawa ba wai na cikin gidan ba ba wai na cikin presidency ba fa amma ni wato ministoci da wayanan su ne da ya kamata a sake lale yanzu ministocin mudiya ba sun gare su ba sanata muhammad alindumi kenan dan majalisar dattawa mai wakilta mazabar kudancin borno kuma shugaban kwamitin aikin sojan kasa bayani game da wasu matsaloli da suka shafi kasar da ma ba da shawara game da samun mafita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla an gaishe ka haruna dauda biyu to har yanzu a najeriya mun samu rahoto akan cewa rundunar 'yan sanda a jihar bauchi ta yi nasarar kama wani mutum matashi dan shekaru 20 wanda ya yanke al'aurar wata yarinya 'yar shekara shida ya kuma katse mata hanyar da fitsari ke fitowa domin yin kuɗi wannan mugun aikin wanda matashin mai suna adamu abdulrahuf da hukumar 'yan sanda take tuhumarsa da aikatawa ya faru ne a yankin karamar hukumar jama'are da ke jihar bauchi daga Bauchi ga rahoton wakilin murya Amurka Muhammad Abdulwahab. kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp ahmed muhammad wakil ya yi bayani wa manema labarai akan aika arkar da aka aiwatar akan yarinyar sunana dsp ahmed muhammad wakil ni ne kakakin rundunar 'yan sandan bauchi wata wata mai suna hafsa tuwana wace ne ta garza ta zo ofishin 'yan sanda ta kai mana korafin akan cewa ta ga 'yan uwanta da ciki a gabanta 'yan sanda ba mai kasa a gwiwa ba shi da ake zargi da yanke al'auran mai suna adamu abdulra'uf ya yi bayanin abin da ya gudana tsakaninsa da sauran abokan aika-aikar tasu daga farko ya goya same ni rashin bagare shi abdulkadir wada da goya same ne yake tambaya ta ya ke min akwai wani malamin ilimin shi ya mai wani dubi shi da aibi zai musu kudi amma dole sun kawo mafitsarin mace to shi ne ce mai to ni babu ruwana sai in tafi garejin samu wani aboki ana ce mai musa in faɗa mai sai ce mun kan ne jane wani na biyu babu ruwana so in dawo faɗa mai ce ni babu ruwana kai to still washe gari ya ƙara samu na ya ce mun to shi kenan tunda ni ina yawan tafiye tafiye zai taimake ni ya bani wani magani sai bani wani ba ɗaura sun ba to sai mun gashi tafi sai muka tafi da shi gidanmu akan damu ci abinci ba gama abinci ba muka tafi angon lagos daga lagos ne muna cikin tafiya ta jan hanyar kwata sai ga wasu yara guda biyu ya eh, sai da su ya ce ke zan ake gina gida mata zan ake gina gida sai da ce a aikan magani. sai ce to ya karmar ta fota ya ta fota ya ce tafi shiga nan gidan ki kira mun maryam ta shiga aka ce ba mu maryam sai ta ce zo akwai wani fun ma'ani shi kawai ya sa mata fuska suka ta faɗi sai aka shiga da ita kango wani kango ba gama shi ba ni da shi ne amma shi ya dauki ta sai muka shiga sai wani almaji ya zo ya yanka fuskar ɗinta sai wani almaji ya lalle mu sai muka gudu muka ya yanka fuskar ɗinta sai wani almaji ya lalle mu shi ne muka gudu to daga baya sai kara dawa na ni dan shi ka wani gida ne to ashe nan ne gidan malam sai kara dawa sai dai kuma a rahotanni na bayanin cewa tuni dai gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ba da kudi naira miliyan daya domin jinyar yarinyar abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla an gaishe ka Muhammad Abdulwahab har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad da karashen labaran duniya. Koriya ta Arewa bata nuna alamar za ta shirya wata babbar fitina a lokacin fara mulkin zababben shugaban kasa Joe Biden a cewar wani babban janar din Amurka a Koriya ta Kudu yayin da ake nuna damuwa Pyongyang kan iya fara gwajin harba makami mai linzami ko wasu makamai. bamu ga wasu alamomi da ke nuna cewa za a iya yin wata fitina ba, amma wannan a yau ne za a iya samun canji a mako mai zuwa General Robert Abrams, kwamandan sojojin Amurka na Koriya, ya faɗa a wani taro ta yanar gizo ranar Talata. Sai dai Koriya ta Arewa sau da yawa takan shirya manyan gwaje-gwaje ciki har da makamai masu linzami ko makaman nukiliya waɗanda suke cikin kwamitin karɓar mulki na shugaban ƙasar Amurka suna nuna wani yunkuri na ƙarfin soji da yiwu ya ba su wata dama a tattauna nan gaba tare da Washington. Amma har yanzu Koriya ta Arewa bata ce uffan ba. tun lokacin da Biden ya lashe zaɓe. A maimakon haka Pyongyang ta mai da hankali kan tattalin arzikinta wanda ya lalace ta hanyar rufe iyakoki da ke da alaka da coronavirus takunkuman ƙasa da ƙasa da kuma ambaliyar ruwa ta kwanan nan. Shugaban jamhuriyar Afirka ta tsakiya Faustin Achanga Todera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin ƙasar bisa sakamakon wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta sanar jiya Litinin. An sake zaben Todera ne a zagaye na farko na zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disambar da ya gabata, inda ya samu kashi 53.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa a cewar hukumar zaben ƙasar. Na biye da shi shine Anisa Georges Dologuele wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un. Na uku kuma shine Martin Zuguele mai kashi 7.4 cikin 100. An ga tashe-tashen hankula a gabani da kuma bayan zaben. da Muhammad Baballe. To a Najeriya gwamnatin jihar Neja ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar inda ake fama da 'yan bindiga masu satar mutane don fansa. Gwamnan jihar ya kara da cewa ba za su fasa fafutukan 'yan bindigan ba. Daga Neja ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari da karin bayani. Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta ce kofa tana buɗe ga duk wani ɗan bindigar da ya nemi yin sulhu. domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a jihar. Jihar Niger dai na fama da wannan matsala ta mahara. Masu kashe mutane da yin garkuwa da su da masatar shanun Fulani. gwamnan jihar Niger wanda yake zantawa da manema labarai a babban gandun dajin nan na garin kamfanin bobi ya ce za su ci gaba da fatattakar 'yan bindigar har sai sun bar jihar Niger kamar yadda ya yi karin bayani abun nan da kaga muna suna tserewa za mu yi su goma amma kenan a shirye kuke ku yi sulhu da su 'yan ta'addan nan ah wanda ya tuba kuma yana cewa ya gane kuskure yan dama ai mu abin da muke so kenan muna son kowa ya samu arziki in mutum da ya ce talauci ne yasa shi yake yi to zuga hanya da a zo muna tare da cibiya na najeriya za a baka bashin shanu za a baka bashin kayan abinci za a baka komai kuma a zo a sayi madara hannun ka haka gama biya za ka wanda yake son yawan nan yana iya ya bar wannan halin halin halin halin banzan gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin gyaran gandun dajin na kamfanin bobi ne domin bunƙasa kiyo na zamani da kuma tsugunar da makiyayan wuri guda matasanmu 'yan nan Niger an koya musu da ake kula da ban ruwa na zamu da sauransu wanga dam da ka gani nan kusan kilomita biyu ne kuma muna kokarin za a kara shi zuwa kilomita uku yadda zai ishi dabbobi zai ishi shawa da muke shuka na musamman na dabbobi za a samu kifi sannan kuma masu noma za su amfani da shi wannan ciyawa da an shuka nan hekta uku ne aka shuka yanzu ya ma yawa yanzu muna jira akwai injina na musamman da za su zo wanda za su yanke shi su aje shi ta can bangaren za ka ga wani gini da ake na bulo wannan gida ne da ake aje abinci in an girbe sai a kai kowanne zai dauki kamar ton kuma ko shekara goma ka aje shi a wajen ba abin zai same shi abincin dabba saboda haka alhamdulillah mun gode Allah wannan abin da muke yi zai taimaki makiyaya kuma zai rage fitina tsakanin manoma da makiyaya domin muna sa ran yanzu ba sai sun kora shanu daga arewa zuwa kudu ba za su tsaya nan akwai ruga-ruga da yawa nan an san su an san ko su wane ne kuma akwai manya-manyan kamfanuka daga turai da suke nan wanda za su yi aiki za su yi mu'amala tsakanin su da fulani da ke da nono a nan za a taimaka musu ta bangaren gyara shanunsu alli misali yanzu shanu da muke da shi yana ba da madara lita daya ko biyu a rana yanzu muna nan shi sarki ana aiki za a kawo wani irin shanu daga indiya da sauransu wanda za a hada wanda ke cikin 'yan shekaru ko za su ga samun kamar lita goma zuwa goma sha biyar to kaga wannan kuɗin su ya karu kuma muna nan mu gwamnati za mu tsaya musu ta bangaren wajen sayan madarin suka a cuce su a gaida Mustapha Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma a ƙasar domin ganin ta dogara wajen ciyar da kanta da kuma sama wa 'yan ƙasa aikin yi. Wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya. duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman ya kuma fara da tambayarsa kamar haka. Wani hali ake ciki ne game da uh, noman alkama. Mun ji ko da yaushe ana zancen an kobarawa amma zance ake na shinkafa. Wani hali ake ciki kuma uh, la'akari da cewa wannan uh, shi ta ce gabar da watakila ake shirye-shiryen tunkarar noman alkama da. To kamar dai yadda ka faɗa gaskiya ne an kaddamar da an kobarawa program wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun 2015 a birnin kebbi wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar amma ba kan shinkafa kadai ya kaddamar ba ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama amma da aka tashi sai aka ba shinkafa mahimmanci da fifiko fiye da noman alkama a ƙasar nan to wannan ya samu shugabanni masu noma alkama a ƙasa muka rasa dalilin yin haka daga baya sai muka ga dai ya kamata bai kamata mu shiru ba ya kamata mu fito mu kalubalanci yadda tsarin yake a sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yadda ake cin shinkafa a najeriya sai in ce ma an fi cin kayan alkama a najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban amma wanda aka fi sani akwai garin fulawa wanda ake yin burodi ake yin spaghetti ake makaroni ake kuma kaya namu na gargajiya da ake ci hatta su biskit din nan su alewan nan da waye duk da fulawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkaki dubulan cincin makilawa ga sunan iri-iri da gurasa to an ka kula sai ka ga kisan gidan kowa a kullun a najeriya sai an ci alkama musamman da safe da mun saba burodi ake ci to yanzu an waye gari wata taliyar yan yara ta fito da ake kira indomie. wanda gidan kowa da safa sai an ci kuma wani abu da zai baka takaici da tunani akan al'amarin shine ita gwamnatin najeriya nan fa a duk shekara tana kashe sama da dala biliyan shida ta shigo da alkama kasar nan a sarrafa alhali kuma a kasar nan akwai fili da aka ware musamman ma don noman alkama in ka dubi tarihi baya daga shekara ta 1959 a kaddamar da kogunan haɗe da jama'are ogun oshun ondo da duk irin waɗannan fadamin an buɗe su don noman alkama ne a ƙasar nan domin noman rani aka buɗe su a lokacin ko bamu da ilimin noman rani na shinkafa sai dai noman shinkafa na damuna kuma an noma alkaman nan a ƙasar nan akwai wani program zamanin baban gida da aka kira shi accelerated with program wanda a kanan nan kadai sai da aka shuka alkama ta miliyan daya To kace kun kalubalanci wannan tsarin na an kobarawa da ya mai da kusa ne ware. Hmm. Tun da kun kalubalanta watakila kun bincika ne me kuka gano? To abin da mun gano siyasa ce gaskiya ta yawa a cikin noman alkama. Mu dai mun san duk da dai an ce akwai bilateral trade agreement tsakanin kasar mu Najeriya da Amerika. Ai bai kamata mu dogara akan kullun alkamar da za mu sarrafa mu ci a ƙasar nan sai mun ka daga amerikan ba ka ce siyasa kamar ya to abin da yasa na kira siyasa in ba dan ganin kan cewar ita amerika ta mai da najeriya wato a wurin jibge alkalma ta ban ta rasa kasuwa ai babu dalilin da yasa za a watsar da noman alkama a mai da hankali kan noman shinkafa kawai kaman kana cewa hukumomin america saboda bukatunsu yasa suka dakile noman alkama a najeriya eh to wannan ma na faɗa ba zan ce na kuskure ba ba don kuma saboda duk kamfanin da suke sarrafa alkaman nan a ƙasar nan kaso 60 ko 70 bisa ɗari ai na amurkawan ne ba na mutanen wani yan najeriya amma ka ce shi shugaba buhari da ya kaddamar da wannan tsayi na an barawa ya hada ne da shinkafa da alkama ya hada da shinkafa da alkama ma ko ba ba alkama muhimmanci ba sai ake cewa alkaman najeriya ba ta da kyau alkaman najeriya ah, ba ta yin fulawar da ake burodi alkaman najeriya in ka noma ta za ka same ta da ƙasa da waye da tsakuwa da sauransu wannan kalubale mu sai muka ɗauke shi a kungiyance har muka samar da injin da yake goge shi alkamar ya cire dauda ya cire kasa kai har ma ya gredin dinta ya girma sannan muka sake daukan wannan kalubale muka yi amfani da masana aka tabbatarwa da gidajen fulawar nan kan cewar alkaman najeriya tana yin burodi kuma sun jaraba tana burodi sannan muka zo muka ɗauki wannan kalubale muka ce to dole ne duk alkamar da muka noma a ƙasar nan a sami kyakkyawar fahimtar juna wato MOU da duk abin da muka noma na alkama gidan ah, da suke sarrafa alkama sai sun sai alkamar Najeriya sun yi amfani da ita amma duk da haka sai aka samu wato gwamnatin Najeriya tun daga zamanin minista Audu Oba da ya gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta yanzu da take ka akan harkar noma ba su mai da hankali akan noman alkama ba domin wato kawai ana daukan abubuwa wasu kamar traditional wasu abubuwa na gargajiyance a zo babu wani amfani da ilimi na kimiyya wajen harkar alkama. Masu sauraro a nan zamu da saya cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da Muhammad Baballe yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce akwai buƙatar hukumomi a jamhuriyar Afirka ta tsakiya su ɗauki tsatsauran mataki akan tsohon shugaban ƙasar Francois Boziz bisa zargin da ake yi akan marawa 'yan tawayen da ke yunkurin kifar da gwamnatin dimokuraɗiyya domin ya zama darasi ga 'yan tawaye. sai sakon haɗin gwiwa daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange da alhaji zaidu bala suka ce salam voa hausa bayan wannan mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari muke kira da babbar murya zuwa ga mahukuntar jamhuriyar niger da su ƙara ɗaukar matakan kare rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasar baki ɗaya A wani sakon haɗin gwiwa daga Ahmed Abacha Matina da kawu kawu mai goro kusa suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na harharen 'yan ta'adda akan fararen hula waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba a ƙasar jamhuriyar Nijar da ƙasar mu Najeriya. Amin. Allah kuma ya bamu da wamammen zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen mu na Afirka duniya baki ɗaya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce kaddamar da shirin daukar mutane dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu aiki na wucin gadi da gwamnatin Najeriya za ta yi a yau Talata abin murna ne da farin ciki ga duk wani mai kishin Najeriya sai dai ina tsoron domin an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. sai sakon nasu ba matar Rilwanu Ibrahim London Guba da Samira Iya Abbas suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wade da kisan mutane 100 da 'yan bindiga suka yi a ƙasar Nijar a wannan makon muna roƙon Allah ya gafarta musu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Umar Adamu Katagu ya ce salam VOA Hausa a gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Bauchi ta dubi halin da tsaffin ma'aikatan da suka yi ritaya daga watanni tara zuwa takwas suke ciki domin dai ya dace a ce gwamnati ta fara biyan su hakkokinsu na fansho a wannan shekarar ta 2021 daga ƙarshe ake fatan gwamnati za ta yi amfani da wannan shawara domin kawo ƙarshen matsalar cikin hanzari. To madalla yanzu sai labarai a takaice. A yau talata Birtaniya ta sake shiga wani sabon kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 da ake alakanta da sabon nau'in coronavirus. Prime Minister Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna ta talabijin jiya da maraice inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare asibitoci suna fuskantar matsi daga masu cutar covid-19 fiye da kowane lokaci tun bullar wannan annobar a yau talata sarkin qatar ya isa saudiya don halartar taron shugabannin yankin gulf wanda ya biyo bayan sanarwar saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa qatar din na tsawon shekaru yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ne ya tarbi sheikh tamim bin hamad al-thani a filin jirgin sama da ke garin al'ula na saudiya ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar bude sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin gov sarkin saudiya salman ne zai jagoranci taron kasuwannin hada hada kudade a asiya yawancinsu sun samu riba yau talata duk da damuwar da ake da ita kan adadi mafi yawa na masu kamuwa da coronavirus a sassan duniya kasuwar zuba jari ta shanghai composite ta rufe inda ta cira da digo bakwai cikin ɗari Hospital ta cira da kashi 1.5 cikin 100, Kanati t e ta fi ta rufe inda ta cira da digo shida cikin 100 a hada-hadar kayayyaki a ƙarshen yini. Hannayen jari na Hang ta Hong Kong sun cira da digo biyar cikin 100, yayin da Sensex ta Mumbai ta cira da digo ɗaya cikin 100. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binti Esiru nake ke muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakace shirin mu na yau da gobe.